dandalin VOA. Assalamu alaikum. Matasan Najeriya na ci gaba da nuna bajinta a ciki da wajen Najeriya. Yayin da duniya ke yaba natsuwa da da'ar da matasan Najeriya suka nuna a lokacin zaben shugaban ƙasa, wanda har ya kai ga gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da nasara, sai gashi wani yaro ɗan asalin Najeriya a nan Amurka ya yi wani abin tarihi inda ya gano yadda sinadarin DHA zai iya nakasa cutar ƙwaƙwalwa ta alzima Bugu da ƙari, wannan yaron ɗan asalin Najeriya mai suna Harold Ike ɗan shekaru sha bakwai da haihuwa yana kuma cikin 'yan zagaye na dab da ƙarshe na waɗanda suka yi nasarar shiga gasar yara masu ƙwazo ta Intel ta shekara ta biyar, kuma saboda bajintarsa a ilimin kimiyya dukkanin fitattun jami'o'in Amurka takwas ɗin nan ciki har da jami'ar Harvard sun masa tayin ɗauka. Rahotanni na nuna cewa Ike wanda ke son zama likitan ƙwaƙwalwa zai zaɓi jami'ar Yal ce, inda wani yaro ɗan asalin Ghana mai suna Nkwasi Enin, wanda shi ma ya irin wannan abin tarihin a baya lokacin yana da shekaru sha takwas da haihuwa yake karatu a yanzu.